shugabannin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ko ecowas a takaice sun haɗu a accra babban birnin ƙasar ghana domin tattaunawa a kan yadda za a tabbatar da mulkin farar hula a ƙasashen mali gini da kuma burkina faso shugaban ecowas jean claude casibro shi ya shaida wa taron manema labarai cewa an ɗage takunkumin ga ƙasar mali after uh, uh, discussion the head of state took uh, the following decision the first uh, decided to lift all economic and financial sanction. Bayan tattaunawa, shugabannin kasashen sun ɗauki waɗannan hukunci da ke biye. Mun yanke hukuncin ɗage duk takunkumin tattalin arziki da na kuɗi da muka ɗauka a ranar tara ga watan Janairun 2022. Shugaban ya kara da cewa sun yanke shawarar ci gaba da kakaba takunkumi na ɗaiɗaikun mutane da kuma dakatar da Mali daga kungiyar ECOWAS har sai ƙasar ta dawo mulkin dimokuraɗiyya. They also decided that the sanction taken in term of recalling the ambassadors of ECOWAS member country. Mun kuma yanke shawarar cire takunkumin da aka ɗauka na janye jakadun ƙasashen kungiyar ECOWAS daga ƙasar Mali. Haka na nufin cewa jakadun ƙasashen Afirka ta yamma da ke Mali za su dawo domin su ci gaba da harkokin jakadanci tsakani. Ƙasar Mali wacce ta yi juyin mulki a watan Agustan 2020 da kuma Mayun 2021 ta kasa biyan sama da dala miliyan 300 na basussukan da ake binta saboda takunkumin. Shugaba Jean-Claude Cassibro ya ƙara da cewa an ɗage takunkumi ga ƙasar burkina faso bayan doguwar tattaunawa inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta amince da wa'adin shekaru biyu na koma mulkin dimokuraɗiyya daga ranar ɗaya ga watan yulin 2022 saɓanin watanni 36 da suka kawo daga farko masanin tattalin arziki hamza adam atijani ya yi sharhi akan hukuncin da ecowas ta yanke da kuma alfanun da zai biyo baya kasan na fama da yan ta'ada cinikayya da ake yi cikin kasan ya koma kasa tattalin arzikin ya gurbace sai kuma ga ECOWAS kuma sun dora musu wannan takunkumi to ina jin gaskiya ya saka wayannan kasashe cikin mawuyacin hali jiya da aka zauna aka jinye wannan takunkumi muna sa ran zai taimaka ma kasashen da ke daura da su musamman Senegal wanda yake 70% of transaction da suke na cinikayya duka yana fitowa ta hanyar Mali ne to da aka sa takunkumi gaskiya ya addabi wannan kasashe idan kuma muka duba Burkina suna da boda da Ghana suna da boda da Mali suna da boda da Niger suna boda da Cote d'Ivoire wayannan kasashe baki daya Burkina na cinikayya da su yau da aka rufe wannan boda gaskiya ya adabi kasan yasa muna sa ran janyewa da aka yi za a yi cinikayya yadda ya kamata kasashen West Africa kuma za su samu walwala wannan shekara research ya nuna mana cewa karin farashin dabbobi da aka yi yana alakantuwa da takunkumin da ECOWAS suka dora ma Mali da Burkina ganin cewa ba a iya wucewa da dabbobi zuwa Ghana, Cote d'Ivoire da sauransu to muna sa ran yanzu wannan duka an janye za za a iya yin business kuma yadda ya kamata. Sai dai shugabannin ecwa sun yi watsi da shirin mika mulki na shekaru uku da shugabannin Gini da suka yi juyin mulki a Satumba da ya gabata suka kawo. Suka ce lallai sai gwamnatin Gini ta kawo sabon jadawalin koma ga mulkin farar hula a ƙarshen watan Yuli ko kuma su fuskanci takunkumin tattalin arziki. An da tsohon shugaban ƙasar Benin ya yi Boni a matsayin sabon mai shiga tsakani inda suka buƙaci gwamnatin mulkin Gini da ta yi aiki da shi tare da gabatar da wani sabon jadawalin cikin gaggawa. Idris Abdallah Bako muryar Amurka daga Accra, Ghana.